السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da mu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum sha Allah yadda aka saba zan karanta sai ka karanta wa ashdida wa ashadda aw shibhuhuma بعد ينتصب ومصدر العادل بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء تجب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدمه وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزمة معموله ووصله بملزمة وفضله بظرف نو بحرف وفصله بظرف نو بحرف جر وفصله بظرف نو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر مستعمل والخلف في ذاك استقر طيب هاي نظمنا نمبر أنا تشكين fi'la at-ta'ajjub muka ce ma ahsanahu da ahsin bihi a satin da ya wuce muka ce ma wannan fi'lun ne madi wal fa'il huwa يعود على ما بمعنى شيء أحسن زيدا muka ce أفعل به wannan zamu ce fi'lun madin ne ja'a ala surati al-amr mabniun ala sukun sai mu ce alba za'ida wal ha majrurun bil ba lafzan marfu'un mahalla to malam ya karanto mana sharda waɗanda yake dole sai sun tattaru ake iya cira ta wannan fi'li وصرهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفع يا كاول ان شربا تو اذا ya zamana cewa fi'lin da muke so mu cira cirato wannan siga ta ma af'alahu da af'il bihi bai cika wannan sharɗa ba misali ko dai bai zama sulati ba ne ko ko a'a ya zama sulasin amma mamni lil majhul misali ko ko a'a ya dai saba ya zo a rasiga na af'ala dan mun ce shar'in da ma kada ya kasance haka to yadda za mu yi tawassuli sai mu shigar da ashadda ko kuma ashdid bihi misali kamar a'awa kun ga a'awa siga ce wanda yake غير قابل للتفضيل بعد حسن تفضيل dan ba za ka yi cewa ma a awarahu ba yani in mutu ya kasance da ido guda daya in bai da ido nan bai da ido in ma ɗayan ne ɗayan ne mun fahimta to idan kana so ka nuna ta'ajjub sai ka shigar da ashadda to idan ashadda ne shi wannan masdarin da kake so ka yi amfani da shi zai kasance mansubun ne ala annahu maf'ulun bihi idan ko ashdib ne to zaka shiga masa da jarri muna fahimta ala asasi annahu majrurun lafzan har wa yau marfu'un mahallan misali kamar awira ba za ka ce ma a awara ba don shi ka ce ghair qabila litabdil sai ka shigar da ashadda sai ka ce ma ashadda awara an fahimta hmm. ko kuma ashdid bi aware ina fata muna fahimta to kaga a shadda shi wancan kai tsaye ya ma wannan nasba ala annahu maf'ulun bihi amma wannan ya mai jarri ala asas annahu fa'il ina fata muna fahimta to shine malaki cewa wa ashdid inna ma ya kawo nasba ne saboda lilwas tunda eh, ba za a yi cewa wa ashdid abin da sai ce wa ashdidau an fahimta aw ashadda aw shibhuhuma ko ko a'a makamantan irin waɗannan fi'iloli wanda suke nuni akan tsananta ko kuma karanta kamar aksara an fahimta kamar ma aksara awara aksir bi awari misali irin waɗannan lafuza da suke nuni akan ƙari ko kuma rage yakhlufu ma ba'da shuruti azima idan suka zo to suna maye wa wannan fi'ilin da yake shi bai cika sharuɗa ba maimakon ka ce ma a awarahu ko a awir bihi sai ka ce ma a shadda awara ko ashdid bi awari yani su za su tsaya a madadin fi'ilin da shi bai cika sharuɗa ba an fahimta misali kamar ukhtusira an ji sun ce ma akhsara daga ikhtisar ukhtusira kaga mabni al majhul wa bittali kuma zaid ne ala salas kaga bai cika sharadi ba amma sai suna cewa ma akhsara sa ina fata muna fahimta to wannan za a ji ne ba za a kiyasi akan shi ba kam na a ai dai ta sawa ziyada shikenan baya ga ziyada mabni ne lil majhur kana fahimta don haka a sigar da yake ya fita to bai kamata a kawo shi a sigatu ta'ajjub ba amma suka ce ma tsara haka ahmak kun ya zo alazu ne afa bai kamata ya shigo cikin sigan ba don an ce kada yi hati da ashala to sai suna cewa ma ahmaqa wannan yusma wala kasa ne za a ji amma ba za a kiyaye a shi ba muna fahimta wa ashdidau ashadda aw shibhuhu ma yakhlufu ma ba'd ash-shuruti adima yani suna tsaya madadin fi'ilin da ya rasa sharuda wa masdaru adimi to shi masdarin wannan fi'ilin da ya rasa sharudan nan ba'du bayan su yantasib yana zuwa da nasba ne idan ya zanto ma ashadda ne akan sa an fahimta wa ba da af'il bayan af'il kuwa jarruhu bil ba yajib ai masa jarri da ba'un wannan al'amari ne wanda ya waje ba ina fata wani fahimta yawa kamar misali kamar mot shi ga ce ita ma la takbalu eh, tafdil sai mu ce ma ashadda mauta ko ashdid bi mauti an fahimta to abinda ya zo ba a kan wannan ka'ida ba to wannan sai mu takaita shi akan sama'i an dai ji ne kawai shine irin kamar su ma awarahu misali irin su ma a makaho irin su ma a saraho wannan yusma faqat wala ya kafa ne ma ne ce wabin nodore nudurihkum to kai hukunci da karanta la gairi ma zukir ga sabanin abin da aka ambato ma'ani ma'ana abin da ba shi aka ambato ba to kai hukunci da karanci ka ce wannan al'amarin kaɗan ne kawai nadis yawaye eh, nadis wala taqis ala alladhi minhu usis kar ka yi kiyasin abin da aka samo daga wurin larabawa da kalmar asar eh, abin da aka samo daga wurin su kar ka yi kiyasi ka ce a ah, to ayan ce ma ahmaqahu a don haka duk abin da ya zo a lazini af'al za mai ma aswadahu ma ahmarahu ma abyadahu a ma ashadda bayada bi bayadi ma ashadda sawada ashdid bi sawadi <laughs> mun bayyana to sannan ma'amulin wannan fi'ili ba ka iya gabatar da shi misali ma ahsana zaidan ba za ka iya cewa zaidan ma ahsana ba kuma za ka yi cewa ma zaidan ahsana ba za ka iya ba dole ne ka sada shi da maf'ulinsa kai tsaye ma ahsana zaidan ahsin bi zaidin ba za ka yi cewa bi zaidin ahsin ma ko ku a'a zaidan ma ahsana ko ma zaidan ahsana a'a wani ina labari ya da abin da ya fara faɗa da jamilan ma asmara نعم kuma ma ajmala نعم sai da kawo sunan na'am sai kuma na ما أكمله نعم وما أحسنه نعم فذلك أنت لما قلت أن كل من يحب الفعل المقدم معرف تو كافة ده ماشي دي أبا أبن نبي نحو أما ما لا يحتاج إلى التأويل فلا يؤول كده تتولنشي كوي حتى أبنا أو وفعل هذا الباب لن يقدم معموله yani maf'ulin wannan babin guda biyu din da muke magana fi'ilolin nan kar ga gabatar da shi an fahimta wa waslahu bi man zama hada shi fi'ilin da ma dinsa abu ne wanda ya wajaba wa waslahu bi ma ilzam lazimci haka eh, kar ka dauki ma ka kai can mala ya ka kawo mana ahsana nan <laughs> an fahimta to amma alfaslu bil jar wa bil zarf kun san da masu suna da rauni yutawassa'u fihima ma lam yutawassa'u fi ghairihima yani su a cikin su akan faɗaɗa abin da yake a wurin su wani wanda ba su ba bai duwa. shibir juma saboda ba su da karfi an fahimta shin a nasar ne ko a waka ne ko da yake an saba wasu ka ce ko da ma da zarf din ne da kuma shibhul jumla jarar majrur to bai dai dace ka raba ba wasu suka ce a'a su tunda suna da rauni an danyi rangwame ana iya wato ainihin raba shi ma'amulin ma af'ala din da kuma af'il bihi ana iya rabawa an fahimta shine suka ce a wani mai kima yana cewa khalilayya ma ahla ma ma ahla ma ahra bi an yura خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر محل الشاهد خليلي ما أحرى أن يرى أصل شيني معمول ما أحرى ده ما فهمت بقى خليلي ما أحرى أن يرى yawa eh ma ahara ru'yata misali haka al'amarin yake amma sai aka ce ma ahara bidhillubi an yura dan wancan an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil al-masdar ita ce maf'ulun bihi na ahara an fahimta amma sai aka fassala ta saboda shigan harful jar an fahimta kuwa ba a gane ba. A fahimci ba, yadda kawo baitin. Na. Yadda kawo baitin, kayi mana ne saboda magana ko a haka. Eh, asalinsa. Ma'ana, abokanai menene ya ga mutum mai hankali a fame shi mai haƙuri. To, kun san idan an ta shiga wa fi'ili to awwal hiya wa ma ba a zaha bil To, kamata ya tun da ai mun ce ma af'ala kai tsaye abin da zai biyo bayan ta menene shi maf'ulun bihi to kaga an incan wa ma dakhalat alai maf'ulun bihi ne amma sai aka raba ta da jarar majrur kama da yace ma ahra ru'yata zi lubbin sabura ma ahra ru'yata zi lubbin sabura amma sai aka ce khalilayya ma ahra bi lubbi an yura an yura dinnan shine ya kamata ulumi وقال نبي المسلمين تقدم وأحبب إلينا أن تكون المقدمة وقال نبي المسلمين تقدم وأحبب إلينا أن تكون المقدمة يعني أحبب كونك مقدما tun da ما dama أنت wannan in ta zo abin da ke bayan ta yakan kasance fa'il sai aka ce wa ahbib ilaina aka raba da jar majrur an takuna al muqaddama an share bawon kenan <laughs> yani tuqaddam a can sannan a cikin a cikin a cikin nasar ma an samu haka wani ce lillahi darru bani sulaimin ma ahsana fil haija'i baqa'aha يوا وأكرم في اللذبات عطاءها كذا أكرم عطاءها مو فهمت أما في أكرم saboda in dai zanto jarwar majrur ne ko zaf to an dai dan saba wasu kuma al-mashhur al-jawaz shine ma ce wa fasluhu bi zarfi naw bi harfi jar raba fi'lin nan da zarf ko kuma da harfu jar musta'amalu ana amfani da shi wato yani malamai sun saba wasu sun halatta yi amfani da shi wasu kuma suka ce a kada ya amfani da shi wal khulfu fi zaka amma sabani a cikin halaccin amfani da shi ko ko a cikin rashin halacci to sabani da ya tabbata tsakanin malamai a don haka kai in ka ji wani yayi karka ce da shi yayi abin da bai dace ba ya dauki tafarki wanda suka ce yana halatta an fahimta ai wannan shi ne kamar cewa da aka hana sarrafa na ma'amudi shi shi da irin na kamar khalilayya ma haratu zubi an yawa na ne kamar abu da aka hana shi ne ba a so maful bihi ma'amud din ya gabata fi ilin ne kwata kwata na tun da an yawa din da ya gabata fi ilin wani abu ne kuma da bayan ya zo da zubi ya gabata shi na a yin aikin su dama na doka cewa babban abu da ake so shi ne shi maful bihi din wacce din ya riga shi kawai na ko in dai ya zo shi kawai shi ke a'a ai al-aslu gashi gashi asali kenan to amma ka ganin ai an watsa shi wanda sai ka yi i'malul fik sannan ka gano wata kunna wai ina amulin a fala din malam bai dai na'am alaikum salam malam kuma na'am wasu na'am na'am na'am na'am تو طيب، ان شاء الله في لنا تنبيه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك